halin rashin tabbas ɗin da aka shiga a game da maganar shigar da malaman kwantaragi a sahun ma'aikatan dindindin na daga cikin matsalolin da suka sa gamayyar dynamic da convergence kiran yajin aikin na litinin Sha takwas da talata sha tara ga watan nuwamba da nufin tunatar da gwamnati bukatun malaman makaranta in ji sakataren kungiyar malamai ta sina sef sharif isufu sojan da suka zo sun zo da niyyar kwarai saboda sun sa cikin kudurin eh, dokar fasalin kuɗi na kasa na shekara dubu biyu da ashirin da hudu wanga da muke ciki sun sa kuɗin wajen miliyan dubu goma sha bakwai da wani abu saboda a yi wannan dokar malaman makarantu yanzu shekara har tana ida ba a yi komai ba takan iya yawa wani abu ya taso wanda zai iya hana a cika wannan alkawari me amma abin da a daidai a saurari malaman makarantu a yi musu bayani su iri yadda za su ganewa kuma har yau bayan haka na a ɗauki wani wa'adi a ɗauki wani amma shiru shiru irin wannan yana nuna kamar akwai halin ko in kula da ta da ilimi yashin aikin ya samu karbuwa a nan ya mai da sauran jihohi kamar yadda ka gani nan nan ne muka aza hedikwata ta kasa gaba ɗaya ka gani ma mutane kana gani suna ta aiki ana ta samun rahoto ta na'ura ta talho ta sauransu kuma nan cikin garin ya mai biro regional namu na mai yana gadi ko ina muna samun abin da ke kwaruwa sai mu ci alhamdulillah ya ji aiki ya samu karbuwa jami'ar kula da hulɗa da 'yan jarida a ofishin ministan ilimi hadiza isa da na tuntuɓa ta waya domin jin martanin hukumomi akan wannan yajin aiki bata ɗaga kiran ba sannan na tuntuɓi mataimakin magatakardar ofishin ministan abdu alhaji idi shi ma bai amsa kira ba bai kuma amsa sakon text ɗin da na aike masa ba wannan shine karan farko da malaman makaranta ke ƙauracewa aiki tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin bara ko da yake a ɗaya gefe a jiya jajibir wasu ƙungiyoyin malaman sun yi kiran magoya bayan su cewa kada su shiga yajin aikin da suke ganin abu ne babu hujjar yin sa Muhammad Saliya Ibrahim shine sakataren ƙungiyar malamai ta cipren Don duka ɗan ƙasa da ke jin kiwon ƙasa yau ya san da Nijar tana cikin wani hali. akwai abubuwa kamar barazana da ake ma kasan mu can kasashen waje da turawa da suke son su saci dukiyar kasan mu suna son yau a ce Niger ta shiga cikin tashin hankali ba a wuce wata guda da aka yi abin da ake ma rantire iskolar ya kamata mu dan jira mu gani menene wa'anga sojoji da ke da mulki suke iya muna mu malam makarantu wajen koke-koken mu da muna cikin wannan ne wasu kungiyoyi da muke cikin gamayya guda suka huto ba tare da suka yi shawara da mu ba suka tai suka aje wanga takarda na yajin aiki dan shi muka ce mu ba mu ciki. Tuni kungiyar uwayen ɗalibai APA ta fara jan hankulan bangarori akan maganar sulhu ta la'akari da yadda takaddamar malamai da hukumomi ka iya mai da hannun agogo baya a harkokin karatun 'ya'yan talakawa. Muhammad Baba Ture shine sakataranta. Za mu ci gaba da neman mahuta saboda eh, kasan ilimi cikin kasa mai yana da amfani kuma ba mu bukata a ce yaranmu sun zama gida deja ka gani lakwal kima kan a kama ta sai da aka yi dan ɗauki lokaci kuma yanzu an kama lakwal ba mu hata mu gani ana cewa eh, su mushanin lakwal sun yajin aiki muna fata dai Allah ya sa a gane kuma ya kawo sauki cikin wannan tafiyar da ake yi. Gamayyar ta Dynamic da Convergence da suka ce kofofin su na buɗe domin sulhu da gwamnati sun a aniyar ci gaba da gwagwarmaya akan maganar haƙoƙin malaman makaranta muddin basu su ji wata amsa mai gamsarwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.